ولم يتبقى منه إلا أيام معدودة على رؤوس الأصابع ومع ذلك فإن الفرصة لا زالت أمامنا لنتدارك التقصير والتفريط في الأيام السابقة فبعد يومين تحل بنا ليلة عظيمة القدر عند الله تعالى ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم ليلة أنزل الله فيها القرآن قرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ليلة تقدر فيها مقادير الخلائق على مدى العام فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والحالفون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقهق وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة ليلة وصفها الله تعالى بأنها خير من ألف شهر ووصفها بأنها مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة تتنزل فيها الملائكة والروح ليلة وصفها الله تعالى بأنها سلام سلام هي حتى مطلع الفجر فهي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا وتكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب هذه الليلة العظيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في الأشر الأواخر من رمضان فقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الأشر الأواخر من رمضان أخرجه البخاري ومسلم وهي في أوتار الأشر أكد لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من أشر الأواخر رواه البخاري وهي في ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون فقد فقد قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه أحمد وأبو داود وكونها ليلة سبع وعشرين هو مذهب أكثر الصحابة وجمهور علماء المسلمين حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين ورجح بعض العلماء أنها تنتقل وليست في ليلة معينة كل عام قال الإمام النووي رحمه الله وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها واعلموا عباد الله أن الله تعالى إنما أخفى هذه الليلة ليجتهد العباد في طلبها فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه الأشر طلبا لليلة, لليلة القدر اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله تعالى ويكثر من طلب الأصل فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وصل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <coughs> والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين دكا مبودياتا تبتغى أمنجدي ما تفتن Hira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun saukar da shi wato alqur'ani a cikin wannan dare na lailatul qadr bayan Allah kamar yau muka fara wannan wata na Ramadan yanzu gashi yana shirye-shiryen tafiya imma dai ya zama shaida a gare mu ko shaida a kanmu wanda ya ayyuka na kwarai to ya zama shaida a gare shi wanda kuma ya sakaci ya zama shaida a kansa zai ba da shaida ranar tashin alkiyama ne ka aikata a watan ramadan a gabanka a gaban ubangiji madaukakin sarki da abin da ka aikata na alkhairi zai shaidan ma kuma ya tabbatar cewa yana neman cetonka a wajen Allah duk kuma abin da ka yi na sakaci zai kuma shaida da ya rage namu ya zamanto da ni muke so wata ban ya mana shaida gobe kiyama ba abin da ya saura daga gare shi sai wasu ƴan kwanaki da dubabbu wanda ba su kai sati ɗaya ba ko dai rana ta yau wannan sallah ko kuma rana ta yau biyu ga sallah wato wannan ita ce juma'a ta ƙarshe a cikin wannan wata na Ramadan na shekarar 1447 ta riga ta wuce Da wannan juma'a ta wuce sai dai ba za ka taɓa dawowa ba sai dai ta dawo ma gobe kiyama dangane da abin da ka aikata tare da cewa lokaci yana tafiya duk da haka akwai sauran dama a gabanmu domin mu riski sakaci da muka yi da gajiyawa da muka yi a kwanakin da za su zo bayan kwana biyu da zancen malamai wato daren ashirin 27 shine dare mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala shine daren lailatul qadr wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayar da daren lailatul qadri yana mai imani da neman lada wajen Allah to za a gafarta mishi zunubansa wanda suka gabata Imamul bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi a wannan daren ne Allah ya saukar da alkur'ani domin ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri hakika mun saukar da shi a watan dare ne albarka kuma lalle mu masu gargadi ne a cikin ta ne Allah yake rarrabe al'amura da hikimarsa al'amarin bayinsa ga baki daya kuma rahmar ce ga ubangiji ga bayinsa a wannan dare ɗin, kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne masani ne a daren lailatul qadr kenan ake bajet ɗin abin da zai faru a shekara a rubuta rayayyu da matattu a rubuta wanda za su tsira daga wuta da halakakku a rubuta 'yan aljanna da 'yan wuta a rubuta wanda za su ɗaukaka a shekara da wanda za su ƙasƙanta a rubuta inda za a yi fari da inda kuma za a samu ruwa a rubuta duk abin da Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi nufin ya afku a wannan shekarar. Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ta da khairun min alfi shahar ta fi wata dubu wato shekara tamanin da uku. Ya siffanta ta cewa mai albarka ce. Ya siffanta ta mala'iku da mala'ika Jibrilu za su sauko. Ya siffanta ta da cewa akwai aminci a cikinta. Amincin da zai bayar da ba wani shaidani da zai iya aiki na cutarwa a cikinta kuma za a yawaita kubutar da mutane daga ba da azaba wannan daren mai girma manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mu neme shi a goma ƙarshe daga ramadan domin ya ce taharrau lailatul qadri fil ashr al akhwaqir min ramadan ku nemi daren lailatul qadri a goma ƙarshe na ramadan Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi a cewa tana cikin wutiri na goman ƙarshe wannan magana tana da ƙarfi domin manzala sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari ya fitar ya ce ku nemi daren Lailatul Qadr a cikin wutiri na goma ƙarshe kuma wasu malamai sun ce a wutirin ma tana daren 27 wato daren lahadi ne zuwa kenan da za a wayi gari litinin wannan shine abinda da yawa daga cikin manyan malamai da sahabbai suka yi fatan ko kuma suka rinjayar da haka domin a wani hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud yake cewa manzo Allah ya ce lailatul qadri lailatu 27 daren lailatul qadri shine daren 27 duk da yake hadisin akwai magana a kansa shi yasa aka samu saɓani da kuma hadisai da yawa da suka zo wa kaunuha kasancewarta daren 27 wannan ita ce mazhabar da yawa daga cikin sahabbai da kuma da yawa daga cikin malaman musulunci har ubayyi bin ka'ab Allah shi yarda da shi yana rantsewa kuma baya istisna'i yana rantsuwa da Allah cewa lallai tana daren ashirin 27 shi yasa malamai da yawa suka faɗi haka amma wasu daga cikin malamai sun rinjayar da cewa tana maimaituwa ne a dareraki daban-daban a cikin wutirin goma ƙarshe kuma menene wutirin goma ƙarshen shi kansa an yi saɓani wasu malamai suka ce shi wutirin idan ramadan mai kwana talatin ne zai zama ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara idan mai kwana ashirin da tara ne zai kasance ashirin ashirin da biyu ashirin da hudu ashirin da shida ashirin da takwas talatin din. to a wannan ne take jujjuyawa a wannan shekarar ta zo a wannan lokaci a wannan shekarar ta zo a wannan lokaci kamar yadda imamun nawawi ya faɗa ya ce wannan shi ne zahiri abinda ka iya ɗauka domin hadisan yanda suka yi maganganu daban-daban kuma duk ingantattu ne ko ba yanda za ka iya haɗa su ka yi aiki da su gabaki ɗaya kuma mazhabin jam'u afdal to tunda ba zai yiwu ba to dole abin da za ka komo ka ce to tana maimaituwa ne watakila wannan shekara a same ta a daren 27 wata shekara 25 wata shekara 23 wata da ɗaya a makamantan haka take maimaituwa da haka mu sani bayan Allah Allah madaukakin sarki ne yasa ya koye wannan dara domin bayi su tashi su yi aiki ba ji ba gani wajen neman sa ko baka dace da shi ba ka dace da ayyukan alkhairi ba wanda zai tsaya ya ce to bari yayi sakaci sai 27 ko kuma bari yayi sakaci sai 21 ko da uku ya rinka fitowa yana ibada sauran kuma ya kyale a'a koye ta da aka yi abin da ya dace ga musulmi mumini dukkan dararrakin ya raya su ga baki ɗaya kwana goma da neman daren lailatul qadr ya raya su da ibada da karatun alkur'ani lokacin da ka ɗan kwanta bacci ka tashi tahajjudi to ka tsaya ka yi sallar tahajjudi ka yi karatun alkur'ani ka yi ayyukan alkhairi har lokacin da alfajir zai keto domin tun daga faduwar rana ta magaribar lokacin har zuwa fitowar alfijir shine lailatul qadr kaga babu wata awa ɗaya da ya kamata ka bari ta taba a shirme ko a shashanci ko dai ka gaji bacci ya cimma ka ɗan rintsa awa ɗaya awa biyu ko kuma kana aikin da zai tsirar da kai wannan shine zahirin calculation wanda yake da hankali domin in ka auna kullum ina faɗa ka rinka ɗan bugawa a rayuwar ka gani me yasa kullum kake fita kasuwa Karfe takwas tara yau kusan shekara arba'in ko talatin ko ashirin me yasa kullum kake fita gona cin sassafe ana sallar asuba za ka fita gona wani ana sallar asuba zai fita abbatuwa wani ana sallar asuba zai fita neman kuɗinsa gini ko aikin kafinta ko kabu-kabu ko hayar mota yasa yake kwana a kan titi ya ɗauki fasinja ya tafi abuja ya tafi lagos yasa yake kwana tun asuba har sha biyun dare a adaidaita sahu yana ta yawo wannan fa kawai dan ne ne duk muke yin wannan kawai don mu samu abincin rana ɗaya ne ko rana biyu yawanci masu irin wannan aikin ba za su taɓa samun abincin wata ɗaya ba ko shekara amma kullum sai ka fito kuma kullum sai ka yi saboda abincin wata ɗaya ko abincin sati ɗaya kake wani kullum sai ka fito kasuwa ba fashi sai ka je wajen aiki wani ma tun ƙarfe hudu tun kafin alfijir ya keto yake fita duk dan abin da kake yi kawai ka samu abincin da za ka ci shi ma wanda za ka samun baka samu na sati in ka samu na sati ma ne ne kai dama ka samu na shekara goma ba dai shi ke nan ba ko talatin to sai aka ce ma ga wani lokaci kwana goma kawai daga magariba zuwa asuba za ka bankaɗo wani abu za ka samo wani abu da za ka shekarar miliyan ɗari cikin jin daɗi da kwanciyar hankali cikin ni'ima duk abin da kake so za ka samu babu bakin ciki babu tsufa babu rashin lafiya babu ba haya babu fitsari ba mura ba komai duk sanyin da ka sha duk daɗin da ka ji ba basir ba komai duk abin da kake so kuma a duniya za a ma kuma ga hurin ɗin lafiyayyun mata ga lafiyayyun ruwan sha ga lafiyayyen zuma ga lafiyayyen nono ga daɗi ‘ya'yan itatuwa su za su saddo ka tsinka ga gadaje ga kofunan zinariya ga flat-flat na zinariya ga gadon zinariya ga gidajen gilas ga ƙorama tana yawo ga kwarran abubuwa ga kaya kala-kala duk wannan za ka samu na shekara kusan miliyan ɗari ko salala gashin tinkiya sai aka ce ka nemi wannan daɗin daga magariba zuwa isha'i na kwana goma sai ka ƙi nema amma kai ne ɗin nan dai da kake fita kullum da asuba kullum da safe wajen aiki don ka nemo abincin yininka wani wata irin basira ce wani calculation kake kenan a rayuwa ya kake auna abubuwa in har zan shekara talatin ina kasuwanci kullum sai na fita ina leburanci kullum sai na fita ina kabu-kabu kullum sai na fita ina mota direba kullum sai na fita ina aikin walda kullum sai na fita ina canji ko taya kullum sai na fita ina abbatuwa kullum sai na fita ina gareji kullum sai na fita to don ni ba zan don in samo abincin da ban taba zamun na sati ɗaya ba wanda in na kwanta ban fito ba na wadata to don ni ba zan fito ba in yi aikin da zan samu daɗin da ya lullinka wannan so miliyan na shekara sama da miliyan ɗaya ba wani dalili da zai sa haka sai dai in ƙwaƙwalwarka ba ta lissafi amma in ƙwaƙwalwarka mu damdam ne kai baka ganewa baka san menene alhairi ba baka san menene riba ba baka san baka iya auna menene ya kamata in dage menene ya kamata in yi sakaci in baka iya haka to shikenan dole a ƙyale ta amma dai na san duk wanda yake wannan aikin na rayuwa na yau da gobe in aka ce ga aljanna a wani lokaci da za a baka aikin shekara tamanin da uku tsantsan aiki ba zunufi na 24 hours to tamanin da uku kuma su ne za a auna da aikin ka da na kai na lada ko na zunufi a haɗa ma da na shekara 60 da kai ko saba'in ko shakka babu za ka tsira a wajen Allah da izinin Allah. ta nama Ramadan ɗin ya same ka da lafiyarka ba ɗaya ba ba fi ba. To, yanzu ba za mu yi ƙoƙari ba mu ganganta wannan ladan domin ta tsirar da mu. Ba za mu yi ƙoƙari ba mu aikata ababen kirki domin innal hasanati kuma yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana mummuna nawa kai a kasuwarka da aikinka mummuna nawa nawa kai a rayuwarka tsakanin iyalanka da makotanka da rayuwarka ta yau da kullum to ga wata fursa da za ka tafiyar da waɗannan aikin da kai to wannan ne mutum zai dage kuma kai koyi da manzanka sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dagewa a wannan kwanaki da sallah da karatun alkur'ani da addu'a da kaskantar da kai yana yawan neman afuwar Allah <coughs> shi yasa ummul mu'minina Aisha Allah shi yarda da ita tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake gani idan na dace da daren lailatul qadr ni zan ce ana dacewa da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daren ya bada alamomi na dare da alamomi na rana wata zai zama kamar kafsa kamar yankin wata kamar yankin wani mara haka zai zama kuma ya zamanto ya yi haske sannan kuma da rana za a samu rana da safe asuba lokacin da ta hudo ta hudo ja sannan lokacin da ta ɗaga ta yi fari kuma in ka kalle ta bar ta kashe ido za a samu kaza za a samu kaza manzala dai ya faɗa a dalilai ingantattu hadisai ingantattu in ma wannan alamomin ba su wuce ba to dai ta bayyana kuma baka ga wannan alamomin ba da aka rububi ake da neman ta a cikin duhu wataƙila ka dace ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba baka sani ba ba za ka san ka dace ba sai ranar da ka je lahira a lokacin za ka san ka dace Daka Ummu Aisha ta ce, Ya Rasulallah, me zan ce, manzala ya ce, ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. ya Allah kai mai afuwa ne kana son afuwa kai mun afuwa haka ta faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata kila wani zai dauka wannan yan jimla Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan ta hada komai da komai domin al'afu me ake nufi da al'afu da al-maghfira Allahumma ghfirli innaka ghafurun tuhibbul maghfira faghfirli za a iya cewa haka amma maghfira abinda ake nufi domin in aka ce magfira shine ka lullube abu zunufin yana nan Allah ka lullube shi kamar ka sa wani bargo ko wani kariya ka kare shi yanda ba za a gan shi ba wannan shine maghfira Allah ya sa wani abu ya kare zunubanka amma al'afu izalatu asarafu a busar da zunufin kamar ba a yi ba shine al'afu in ka ce ina neman afuwa to kana neman ya Allah ba wai a kare zunufin ba dan ka tafiya ta yi tafiya a buɗe shi a'a a gushar da shi da kai da wanda ba yi ma ba duk ɗaya ne babu shi kwata-kwata ba ɓoye shi aka yi ba to shine al'af sannan al'af zai ɗauka afiya ta duniya da ta lahira afiya ta duniya ita ce ka samu afuwa lafiya a gangan jikinka lafiya a lamarinka da dukiyarka da sana'o'inka da komai wannan yana ɗaukar afiya ɗin da ka samu Allah madaukakin sarki ya tsare ma lafiyarka ya tsare ma dukiyarka ya tsare ma iyalanka ya tsaya tsare ma duk harkokin da kake shiki zai zama afiya a lahira Allah ya maka afuwar da ba za ka ɗanɗani dukkan wani musiba da za a samu ba tun daga ranar mutuwar ka har lokacin da zaka tashi ka shiga aljanna to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake an bashi jawami'ul kalimi an bashi dunkulallun kalmomi masu faɗan ma'ana sai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni abinda zaka faɗa kuma wannan ma'asur ɗin daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi <coughs> duk abin da zaka faɗa dan haka zaka ci gaba da maimaita bayan Allah yanzu dai ramadan gashi nan yana tafiya yanzu kamar muna bayi bayi da shi ne kuma wannan yana nuna shekarunmu ne suke karewa naka wajibi a Mu yi ƙoƙari mu ribatu ayyukan alkhairi domin ba mu san ranar tafiya ba mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu ji tsoron rusa ayyukanmu mu ji tsoron rushe abin da muka gina a wannan watan mai girma ni mu yi tsoraci kan mu juya bayan bayan mu bayan ramadan ya fita mu kiyayi muggan abokai mu ƙyale su kuma mu zamanto mun ƙaurace musu domin duk wanda ba zai kai ka ga ubangiji maɗaukacin sarki ba wannan maƙiyinka ne kuma za ku zama kun yi tsinuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> shi yasa Allah ya ce yau mai yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk abokai ranar lahira makiyan juna ne sai masu jin tsoron Allah da haka ka nemi bayan Allah na gari zaɓaɓɓu ka gucewa mujirmai masu sharri sannan kuma mu ƙara tunatarwa da zakatun fitri da za ta zo an shar'anta na ɗane domin ta zama tsarki ga azumin mu. kamar yadda aka shar'anta mana sujud na ƙabli da ba'adi in ka samu matsala a sallah ka yi jada rakkanuwa to aka haka shar'anta mana zakafi da kai domin ta tsarki tsarkake mu da wasu kurakurai da muka samu a cikin azumi shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace zakatul fitri uhratun lis min al-lagwi rafasi yace da kai tsarki ne ga mai azumi dangane da abin da ya na wargi da kuma maganganun batsa da maganganu marasa amfani sannan kuma wadatar da muskinai dan kada su rinka roƙo ranar idi manzo Allah ya wadatar da su kada su rinka zagayawa ranar idi suna neman abin da za su ci wajibi ne akan musulmi ɗa wanda yake da iko ya fitar da ita a lokacinta kuma an sharɗanta ya take zama wajibi idan ya ƙari akan abincin ranarka idan a gidanka kana da abincin da zaka ci a ranar to duk abin da yake ƙari zaka fitar da shi zakaftin da idan abin da yake ƙari wata wataƙila kai kaɗai zaka iya fitarwa to kai da matarka ko da 'ya'yanka biyu to dole sai ka fitar din. wato kakkabar rarar abinci da zaka ci gobe matuƙar zakkar da kai tana kanka da haka wanda ba zai fitar ba shine wanda zai da abincin inin to shine ba zai fitar ba amma in dai kana da abincin da za a ci da safi a gidanka da rana da daddare ranar sallah to ko mudu bi ya karu kai sadaka da shi in kuma kana da wanda ka fitarwa da iyalanka ga baki ɗaya to sai ka fitar musu sannan kai kokari fitar da ita ya haramta mutum ya dirkantar da ita ya ce ba zai fitar da ita ba har sai bayan idi a'a abinda aka fi so ka fitar da ita lokacin da mutane za su yi amfani da ita don haka bai dace mutum ya jirkinta ta ba sa'i ne za ka fitar wanda yake nabi hudu ne ko kuma mutum wanda yake da tafin hannu ba ƙato ba ya cika shi har so hudu ya juye to shine wannan ko kuma so biyu a wajen wasu malamai to wannan shine ka fita ko kuma ka fitar da kuɗi duk da yake wasu malamai suna cewa ba za ka fitar da kuɗi ba to a wannan zamanin ba wani dalilin da zaka sa ba za ka fitar da kuɗi ba saboda da kuɗi ake abubuwa da dama in ka ɗauki mutane ka tara musu gero ka tara mutum masara yana kallon ta zai iya cinta sai ya sai ruwa sai ya sai itace sai ya sai gawayi sai ya sai kayan cefane amma da yawa abin da yake hikima idan za ka fitar wa mutum goma za ka ba wani to sai ka fitar da abinci na mutum biyar kuɗi na mutum biyar sai ka haɗa ka ba mutum ka ba shi abinci ka ba shi kuɗin cefane in ma za ka haɗa kuɗin ga baki ɗaya ka lissafa ka ba wani yayi don haka dalilai da suka zo da dama ikhrajil qima lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuɗi ba su da function irin yadda suke da akwai asali ma babu su wuri ne da menene ba cinikayyar da ake cewa ba ne ban gishiri in ba kaman da aka ci sannan yawanci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abincin da ake ci nan ne a nan ke zaka ci shi sha'iri ne kawai ka zuba ruwa damino ne kawai ka fara ci cikui ne kawai kai kaza kaza yawanci duk abincin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka bada shi a lokacin ake fara cin shi ba a jira a mushi wata ɗawainiya yau kuwa abincinmu duk abin da za ka bayar sai an mushi ɗawainiya wataƙila ɗawainiyar da za a yi mushi ma ya fi kwanan masara kuɗin da za a kashe kafin masara ta zama abinci sai ya fi kuɗin masara to don me za ka haɗa mutane da masara ka ƙyale su yawanci talaka in ka haɗa musu masara ka haɗa musu kuma mai awon da ka saya nan suke mai da su je su sayar kai ka ji ka sayi masara dubu ɗaya ko dubu ɗaya da wani abu shi kuma ya je yana kafansanta ɗari bakwai a wajensu wani ya zo ya ƙara saya dubu ɗaya da ɗari biyu an kawo mishi ya fanshe ta ɗari shida duk kun tarawa mai awo kuɗin kun gaji yadda kanku shi yasa malamai suka ce ya halatta a fitar da ita da kima za ka ji fatawa da yawa wannan tunanin fatawoyinsu ne da abin da suka fahimta mu kuma ga abin da muka fahimta Allahu a'lam Allah madaukakin sarki ka taimake mu Allah ka agaza mana Allah ka amshi dukkan ibadunmu Allah duk abin da muka yi na abubuwan alkhairi da na lada Allah ka tabbatar mana da shi duk abin da muka yi na kuskure na sako na ganganci Allah ka yafe mana Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka tserar da mu ka sa muna daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata da mu da iyayenmu da ƴan uwanmu Allah ka haskaka kabarin iyayenmu ka sanya shi dausayi daga dausayin aljanna Allah ka sa sun huta Allah ka sa aljanna ita ce makomarsu idan ta ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka taimaki kasar mu Najeriya Allah ka kare musulmi da arewacin Najeriya Allah ka kare garurukan musulmi Allah duk wanda yake neman da masifa Allah ka mai da masifar kansa duk wanda yake kulla mana sharri Allah ka mai da sharri kansa ya Allah ka tsare bayinka ka tsare gidajjin mu da gonakan mu Allah ka tsare kauyukan mu da biranen mu Allah ka kawo mana dauki a Najeriya ka dauko mana dauki ga musulmin Najeriya ya Allah an sako mu gaba kashe mu ake hora ake daga gidajjin mu ya Allah ka kawo mana ɗauki ba don halinmu ba Allah ka iya mana ba don aikinmu ba ka taimake mu ba don halayenmu ba ka kawo mana agaji ba don ɗabi'unmu ba ba don mu ba ba don aikinmu ba sai don rahamarka ya ubangiji Allah duk mai son bala'i mai neman bala'i da sharri a arewacin Najeriya kowaye Allah ka ne da bala'i da sharri kansa Allah ka ruguza shi ka ruguza duk abin da ya tara Allah in mulki yake takama da shi Allah ka kwace in aiki yake takama da shi na gwamnati ko na ɗamara. Allah ka kwace in lafiya yake tamaka da ita Allah ka kwace in arziki da 'ya'ya yake kwace zuwa da ita Allah ka salwantar da su Allah yanda ya sa mutanen Zamfara da mutanen Keddi da Maiduguri da Taraba da Bauchi da dukkan Katsina da arewacin Najeriya da Neja da sauransu ya Allah duk wanda ya sa su cikin bala'i Allah ka sa shi cikin bala'i duk wanda ya cutar da su Allah ka cutar da shi Allah duk wanda yake da ikon hanawa bai hanawa Allah ka saukar da masifa duk shugaban da zai iya mana magani wannan abun bai yi ba ya Allah ka wulakanta shi duniya da lahira Allah ka sanya mulkin ya zama bala'i a gare shi duniya da lahira Allah ka ka kakkauta mushi da masifunka kala kala ka saukar da masifa a dukiyarsa da jikinsa da tunaninsa Allah ka haukatar da shi kafin ya mutu in ya hau jirgi Allah kada ya sa ya sauko in ya shiga gida Allah ka tayar da gobara ya kone Allah kada ka sanya mushi hankali mai amfani da zai ci gaba da cutar da bayinka ya zal jalal wa ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka taimaka musulmi a Iran ka taimu musulmi a dukkan falasɗin da Lebanon Allah ka karya Amerika da Isra'ila Allah ka karya Amerika da Isra'ila Allah ka mana maganin su Allah ka mai da dukkan bala'insu kansu Allah duk wanda yake son ƙasashen musulmi da bala'i Allah ka mai da bala'i kansu Allah ka san niyyarsu, in sun gama da Iran Pakistan suke nufi in sun gama da Pakistan Misira suke nufi in sun gama da Misira Turkiya suke nufi in sun gama da Turkiya ƙasar suke nufi suna so su yi Isra'ila kubura, Greater Isra'ila Allah ka sani sun faɗa shugabanninsu sun faɗa manyansu sun faɗa ‘yan majalisun sun faɗa ba wani sirri ba ne a fili ya Allah ka sa daga iran kada su motsa Allah ka sa iran ta wargaza su Allah ka sa iran ta kai su makonta Allah ya sa shi ne ƙarshen garurukan musulmi da suke yatsa yanda suka tarwatsa falastin suka tarwatsa gaza suka tarwatsa Sudan, suka tarwatsa Libya, suka tarwatsa Suriya, suka tarwatsa Iraki, suka tarwatsa Afghanistan, ya Allah lokaci yayi Allah ka tarwatsa su. Allah ka tarwatsa su. Allah ka mana maganin su ya zal jalal wal Allah ka kare musulunci da musulmi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa qumu li salatikum yarhamukum